Ayan, broda, ban karya wa Allah samu ko naira goma mana. A Kaga dubu goma ne, amma wallahi ba zan iya ba su ko dubu ɗaya ba. Na me? Ɗaya da sharaɗi. Yan kyawani mana me sharaɗin? Za ka sayar man da katin zaɓen ka zaɓi jam'iyyar mu? Jam'iyyar masu hudari a wando. Mai ƴaƴan kankana. A to ni kauna ɗin yare, Allah ka wani Allah. A ta gaban ka. Wai akan me kuke magana ne? zai sayar man da katin zaben shi ne ya zabi jam'iyyar mu jam'iyyar ku na me wai ku matasan Najeriya yaushe za ku waye ne yaushe za ku bar sai da kuri'an ku bar sai da yancin ku to muna da wani yanci da yafi kuɗi ne akwai yancin da yafi kuɗi a Najeriya. Alhaji Atiku Abubakar wanda yake neman shugaban kasa a karkashin jam'iyyar PDP a jihar Gombe akwai Dr. Muhammad Jibrin Dambarni. Ba zai mana irin da tsohon nan bai ta kuka a kasan nan ba mu ga Ni na san tarihin shi kawar kudin ni yanzu na zama mutum Amma ai na ka ji labari ne. Ai haji ya Hadiza ne ta wakilce ni irin ga wayarwa ƴan uwana mu. Yan Gombe ma. Da mutan Imo. Yan Jigawa ma. Yan Kaduna ma. Jama'ar Kano.